kar ka yadda wani ya ce ka bashi lambar wayar ka ka ɗauka ka bayar kar ka ɗauki kafa ka sake komawa to yanzu kenan kai ma kan baka wanda irin ni kuma ka bani ni ai taimakon ka zan yi idan ka bani ai ni taimaka ma zan ai ni kariya zan zama a gare ka ai ka bani lambar mijinki naga kamar yana da ruwan mutunci mutunci kuma yana da kirki abin shi naga babu alamar wasa wai me zai hana a cikin abokanansa ki dan tuttuban min wani ko da ni kinga ko me mata ne ni ina so wallahi ba wai lallai sai mai saurayi ba ko kuma wanda ya taba yin aure dai ina so ni dai kawai dai in samu in shiga daga ciki in huta ba wai tallata ni nace ki ba a a a to mai ce in Ko tanki zan dauka in ba karibu in ce mai gashi ya dan bincika ya dan zaga in ya ga mai so Ah, ta nan kika bullo? To ni ba haka nake nufi ba. Anti ma tsaya ma in gaya ta gaskiya. Tunda ni na san eh, na tunda na zo gidan nan. Gaskiya ban taba ganin shi da wani aboki ba. wai dai ya shigo cikin gidan nan ban sani ba ko a waje kin san kowa da yanayin sabgoginsa watakila a waje yana da abokanansa suna haduwa dai amma wai ya ce ya shigo min da shi cikin gida gaskiya ban ban taɓa gani ba alhamdulillah gaskiya an yi kokari Allah ke ba ina so in rika jin ina cin girkin matata ai ni ma na dan samu sassauci ko ba haka ba <laughs> duk da dai taliyar yara ce maza ne ko gaskiya irin taliyar in yara kuma to ko da dai taliyar in yara ne ai hannu hannu ne ba ko ta mace bace zaka dauko taliyar in yara ka bata ta dafa shi zakin da nawa yi gaskiya ne to Allah ya ƙara zakin hannu amin hajiya shafatu ta alhamdulillah wato abinda nake so in kai ki a tun jiya nake so mai magana nan da nace da in bari tsaya kuma kin san duka hani ga Allah bai hani da duk waɗannan abubuwa suka faruwa a nan a can a can Allah shi hikimarsa a mutanen da muke ma'amala da su wanda akwai wanda na ɗauke shi ma kamar baya daga cikin masu ƙaunata yanzu ga shi shi ne da kansa yake nema imin hanya ma in samu wani aikin da ma ya huce wanda nake a baya ya tabbatar min da cewa insha Allah wannan aikin sai na ji daɗinsa sai na fi 'yanci fiye da wanda na riga ya a <laughs> Alhaji Karibulla, kana da abin dariya. Allah ya amsa. Ba dariya. Alhaji Karibulla, na shafa'a. <laughs> Gaskiya ne. Kun ga abin da nake so? Mm. Kin ga lokacin da muka fara maganganu da shi ma mun yi ta kokari mm. a ɗazun kafin dawo mm. irin ya kira ni in yi saving number sa saboda idan na tashi komawa wurinsa a samu aje eh, ba tare da an samu matsala ba to da haka muka yi ta kira a wannan lokacin ke kuma waya a kashe duk da dai Allah ya sa ya mun kwatance to shi sa na ce yanzu gwara ki ɗauko min wayata tunda dai dukkanin waɗanda za su zo gurin ki na san da yanzu su zo wayata ta zama a hannuna kina da matsala shafatu ga wuta ga komai amma ba za ki saka caji ba a dinga kiran waya a dinga zabga kira amma ba a samu kin ga ai matsala ce wannan ba karama ba ko ba haka ba kuma za ki dauko min dubu daya a kudin nan eh mm saboda idan ka fita in Allah kan gaskiyar magana ba ni da kuɗi kin ga inda nake cin kilan nan saboda dan tara kudaden nan yanzu kuma ba zai yiwu in tafi gurin mutane a kafa ba kan na buti buti da ni ba zan yi kima da mutunci ba kuma zan iya makara ai ba haka makai da kai ba cewa kai zaka dinga kawo kuɗin nan ina ajiyewa To kuma ta yaya ni ba ba mi da kai cewa idan aka shigar da su ma'ajiya za a na fito da su ba. Mu irin a fito da su kuma. Na san haka. Amma ki iya ganewa. Ni din dai dama ai ne ba da aje ko. Kuma na ce a ɗauko min ma na bane in na gama. Dan da su kika sani ma na tashi dawa ƙarshen ta ma an da wanda ma suka suka mafi siya kuɗi dubu ashirin. dan an ɗauki dubu ɗaya dubu sha tara suka koma menene a ciki a'a an musu gibi an musu gibi su kuɗi a killace a harhaɗe kansu a haɗe in aka ije sun fi mutunci shi yasa fa na ɗauki kuɗin nan fa na kai banki banki kuma mm. dama kina da asusun ajiya ni ban sani ba banki wana saboda kasan kuɗi tsayi gare su ni ma da nake ajiyansu a cikin gidan nan za su iya ɗan ban sha'awa in taɓa ƙarusi ne na kai banki shafatu na'am dan Allah a bar maganan nan ki ɗauko min waya ta da yanzu tukunna ita ce magana ta farko sannan mai wacce magana tukunna in fara sata a caji yanzu ni gaskiya ni gaskiya ni na gaji gaskiya ni na gaji zan gaya maka tsakani na da Allah ko ba haka bane in ga ma gaskiya gaskiya na gaji haba haba karibu har yaushe za ka gaya min gaskiyan waye kai har yaushe za ka gaya min ni ba matar kace ba har yaushe za ka gaya min cewa kai alhaji ne kai mai kuɗi ne wai ke shafa'atu mai ke da ki ne dan Allah dan annabi wai ni me yasa ne ni amin bayani bayani ni ban san da dan haka haka tare da ke ba lokacin da muka abin nan fi sabilillahi haka haka haka haka kuma to in ba haka haka ba ya kullum ke sai ga miki gaskiya in ce wannan ke ƙara lumani in na faɗa miki wannan sai ki sake koma baya a kuɗin na zaki dauka ki je ki zuba hannun jari da su kina nufin waya ta kika siyar ba wai haka bane ni ba barkatu ma in gaya maka ka kayan abincin nan da aka kawo baban su a kicin ko to ko da koko rabi za ta kawo ce musu na kar su kawo saboda kai baka da bukata kai alajji ne ni sa kai da wani kayan gara to a haka dai ainihin tunani na ce su je su kai mu mai kayayyakin can ma ita ma da taurin kai ta da shi ne ta kawo kayan nan gaskiya kina da matsala muguwar matsala haba ka gaya min gaskiya kai waye da Allah ke bari mu fito miki gwargwari ki fahimta daga yau in kika kare min wani abu to za ki garjin mutunci a cikin gidan nan saboda miki bayani ki san menene ni fukara'u ne alal larurati ba da ko sisi yanda nake miki bayani haka nake fukara to alal larurati kuma ba ni da ko sisi na gaya miki ba da kuɗi da gaske haka nake talaka ne ni talak a ana son wasa kake mu dan Allah dan annabi to karantse mu Garibu in karantse mu wallahi na yadda ka ce Allah talaka ne ni <laughs> Wayo, na shiga uku na lalace. Garibu, na ma talaka ne kai. Tara za ki shiga ba uku ba, uku sa uku kenan. Saboda me kawai za ki dinga wahalar da ni bisa billahi, na gaya miki waye ni, na gaya miki waye ni, ki dinga wahalar da ni, ki taimakon abubuwa kala-kala. Bisa billahi ina kokarin samun tsira da mutunci na, kawai za ki ne ki kara jamin masifa, ki jamin tozarci da tashin hankali. Mama ta ba iPhone. In kin ga dama ki kira ni markabu. Markabu? A markabin kika ce? To ba ki ce in faɗa ba. Kajin da tarihin gwagwarmaya ta ya kasance. Tsakanin ita shafa'atin kanta da kuma ita masa iyali. Wai turnuɓo faɗan Iblis. Lallai an shafa ma amma garibu kai yanzu menene kake ganin mafita me abin da zai yi. a ta yana da addu'a ina ga kawai shi ne mafita tunda abinda ta gaya min dole da shi zan yi aiki kuma na yarda kuma ta ce min tana da ƙarin hujjoji da za ta ƙara gamsar da ni sai dai ku addu'a don lamarin abin babba ne hmm? Shafa'atu, na tabbata a iya abin da kika ji a wannan labarin da na baki zai tabbata miki da cewa wannan al'amari ne daga Allah shi ke shirya shi yadda ya so ba kuma wanda ya sai kalubalanci Allah subhanahu wataala dangane da abin da ya shirya kuma idan kika yi la'akari da yadda al'amuran suka kasance kin ga ashe kenan da a ce al'amura sun tabbata yanda ita kanta irin sadiyan take tunani babu mamaki da ta ce mata ta farko ba ke ba amma yanzu ƙare ya aka kake da tabbacin cewa da abubuwan da ta gaya maka gaskiya ne eh ke ma za ki yadda cewa gaskiya ne musamman idan kika yi la'akari da ba aka ba wa labarin a matsayina na mai hankali ina ganin na kai kadamin da yanzu idan har mutum ya sani a gaba yana bani labari zan iya faifayewa tsakanin gaskiya ko akasinta musamman idan kika yi la'akari da irin labarin da ta bani wanda kuma ya tafi tare da nawa su kai daidai kin ga kamar misali daga wannan lokacin abin da ta ƙara gaya min shine wato alal hakika sadiya na cika da mamaki sosai ta yadda wai a sanadina kika bar abin da kika je kika dawo <laughs> Allah da iko yake ni kai na da ina yin wannan tunanin amma idan aka yi duba da Allah shi yake yin komai sai kaga wannan ba abin mamaki ba ne fiye da haka ma Allah zai iya mana gaskiya ne to amma mun tambaya a nan ne, hajiya sadiya wai shi menene ya ja ra'ayinki a na tun tsawon lokacin da nake ake ƙarƙashin ki wanda ni gaskiya a guntuwar fahimta ta duk ban gane haka ba saboda abin da nake la'akari da shi tazara ta da ke akwai nisa da haka ban taɓa tunanin cewa akwai wannan lamarin zai iya zuwa ya je zo ba ko da ake ta gaya min gaskiya ni na zaton kawai dai ana gaya mini wanda kai kanka baka san cewa gwada ka nake yi ba kuma na ji daɗi sosai musamman ma a kwanakin baya idan baka manta ba a wani lokaci yawa salamu alaikum wa alaikum salam kare ya aiki alhamdulillah wa insha Allah mun gode wa Allah yawa to daman na zo in same ka inda mu wata yan magana yawa mu dan tsokaci akan aikin nan da muke a wannan kamfani eh. kaga dai wannan kamfani kamfani ne ba wai aiki ne na gwamnati ba in ka mutu ba kwanshi ba garatu Eh, Ko aiki ka yi aka sallame ka haka za ka tafi salon alam. Gaskiya ne. Yawa to akwai 'yan hanyoyin da muke bi muke taimaka kanmu da kanmu domin ka wani albashin ba kai mai ke wani biya mana bukatun me yake ba. Eh to haka ne. Kawai shine wannan shawara ce na kama domin akwai 'yan hanyoyin da muke muke taimaka kanmu domin in ba dan haka ba eh. da wata ran zan ce fito ma ka kasa fitowa. Kamar ta wace hanya kenan kake ne? Yawa, hanyar da ita ce kaga dai tukin nan da muke na eh. farko aka baka yan motar nan aka baka kuɗin ɗan manan dubu biyar da ake barawa ko dubu goma aka baka dubu goma ka zuba na dubu hudu sai ka zuba dubu shida a aljihunka man a zuba na dubu hudu to san ba san na nawa ka zuba ba da ya ƙare kai ka ce ko ya ƙare ne sannan ɗan gyaran nan an baka ta ɗan ciwo gyara in ka je kani ka suka duba suka ce ma gyaran nan naira dubu ashirin ne sai ka ce dubu hamsin subhanallah to shi ne ta wannan hanya ce muke samu kaga muke dan walwala ma muke dan samu ke biyan bukatun iyalanmu da sauran bukatun kanmu malam hambali kai hakuri gaskiya wannan abin da ka zo da shi gaskiya ba zai iya samun karɓa a mahallina ba ka yi haƙuri ni abin da na ɗauka wannan aiki da muke amana ce tunda wasu da dama suna neman aiki kuma ni dinnan da ka gani na sha wahala ina ta neman aiki a ƙa'ida ba wannan aikin ya kamata ma ne ba to amma shi na iya samu da haka na karɓa na rungume shi a matsayin aiki kuma ina ganin misali mutum an ɗauke ka aiki an yarda da kai da amana kuma ka ce zaka zo da wani abu na cin zali ni ina ganin kamar ba mafita ba ce gaskiyar magana wannan ba wai cin zali ba ne ina duba ne da makomanmu ne saboda wannan albashin suke ba isan me yake ba abinci kullum ƙara tsada yake suturan nan sabulun nan omo waye duk su ne maganin yaro bai da lafiya ko kai baka da lafiya duk fa kai kake wa kanka albashi ne ya yi ma malam bari wa man tawakkal Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara da Allah to Allah ya san masa da haka ko kana da sana'a ko baka da ita idan Allah ya kaddaro maka wani al'amari to Allah da ya kaddara al'amarin shi ya kaddara shi kuma ya fi ka saninsa kuma zai baka mafita mantawa ake yi da Allah subhanahu wataala duk wanda ya yarda akwai Allah ya san cewa shi ishi kuma shi ke shirya masa rayuwa to yana sanar da shi dukkanin abin da ka gani jarabawa ce in kai haƙuri wata nan za ka ta wuce ni da ka gani ba haka na so na rayu ba amma kaddara ta ce anan saboda haka ko nawa na samu in kalli wanda shi kuma yana yana ta neman aikin ma bai samu ba idan yanzu ana bani dubu ɗaya taimin kaɗan wani shi kuma ya kashe ya fi dubu goma ina neman inda zai samu aikin da za a bashi naira ɗari biyar kuma bai samu ba kaga ya kashe naira dubu ɗaya ɗaya akalla ta kai sau goma to ni da Allah ya bani inda nake samun dubu ɗaya sai na gode masa na roƙi Allah ya sa na wadata a dubu ɗaya sai ka ga taimin amfani saboda haka dabara tusa ba ta hura wuta kuma jini baya maganin ishirwa amana ita ce sama da komai kawai a dogara ga Allah a yi haƙuri a jira lokaci ba kai kake zaɓa kanka rayuwa ba Allah ne ya ga dama yau sa masu kuɗi Allah ya ga dama yau a talakawa saboda haka ran da Allah ya so ya juyansa shi mu dabbirar zamani ne sai Allah ya canja sai ga mun zama abin da muka zama idan Allah ya kaddara rayuwarka a talaka zaka kare to roki Allah subhanahu wataala ya sa aljannarka ta yi kyau yawa ita duniya dama ai kurkuku ce ta mumini ko ba haka ba aljanna kafiri ko ba haka ba to a roki Allah ya sa hakan Allah ya amfana abin da ake samu mu rike amana wancan abin da ake a daina a tuba inda inda za a yi sadaka a roki Allah ya yafi a huce gurin yauwa kaga yanzu in ta ji wannan ba ta ji daɗi ba eh, ina fatan ita ma ta yafe Allah ya bata iko ta yafe eh, duk abin da aka zalunce ta insha Allah insha Allah zamu ba yanda zamu dai ko sun mata dabara dai mu dan ki gafara su yafe to alhamdulillah Allah ya jabara sai amin ni ma yanzu ina jiran ta zan zauna da abin nan to wala hambali to bari in kai wancan to bari to wala Allah ya tsare mana hambali Allah hambali Allah ya sa mu dace gaskiya ne to wannan ai <laughs> ba na bane abu ne na gaskiya kuma abin da ka riga ya ka sani ah, a shari'a idan har ya zama to ka san abu ka sanar da wani ba to kai ma sai Allah ya tambaye ka akan wannan ilimin da ya baka da haka nauyi ne na sauke kuma wataƙila dan ba shi da wanda zai gaya maka gaskiya ne shi sa na gaya masa ko ma wane ne a cikin su haka ta faru da shi ni zan gaya masa gaskiya da haka wannan ba wani abu bane kawai dai ni abin da ya kare min daɗi shine ta inda shi ma mutumin ya fahimta kuma da yawa daga cikin mutanen ma da a baya nake gana na samu matsaloli muka zo muka yafe juna kamar shi kansa gibson na san shi ma Allah ya ba wata matsala ya riga ya risina tunda ko a lokacin kin ga eh, shi yake cewa da nima in gudu kada a kama ni da dai sauransu to da dai abubuwan sun ta zo min a wani irin tunani na kasa gane al'amarin yake yau a ce min haka ne ko ba a ce min ba haka ba ne. Karibu. ka ajiye wannan magana ta jibrin ka ajiye shi saboda ni na san inda na ajiye wannan kuma ni na san waye shi don haka kawai ka ajiye maganin shi idan baka manta ba ka tuna wani lokaci da na kirawo ka gida bayan ka zo kuma ka zo na neme ka na rasa ka tafi mm, zan iya tuna lokacin a wannan lokacin allah ne kaɗai san abin da na ji da kunnuwana na yi matuƙar mamakin abubuwan da na ci daga bakin shi to don haka ka ajiye maganar shi wani a gefe haka kawai ai sai ka ɓaran min da gari ai ina so ni ma in samu in shiga daga ciki in auri mai kuɗi in zauna in ci in sha kawai sai ka zo na kake da kalaman nan kaman ka haɗiye memori kaman anema nema wahayin magana sai ka lalame ta yanzu na ce an haƙura ni kuma ka zuba min da gari eh dan tuwo na da kauri zan ce da nama kaga kafin da ni a dinga zuwa da koje ana aure mu muna zaune ba za mu auri masu kuɗi ba ga dukiya a gida sai tafi yana ta bulayi eh ta kashe takalma kai ka ɗauko jiki kamar rabin duro ka zo ka ce ka koshi ka ga sai dinga sai dinga buɗe ma kofa kenan ba ka tafi tun daga wannan lokacin na kasa zaune na kasa tsaye saboda gaba ɗaya hankali na baya jikina na dinga neman ka gashi kuma duk lokacin da za a kira wayanka ba a samun wayanka abubuwan kullum ƙara ɗaga min hankali na suke yi ban tashi tsintar ka ba sai a gidan kuma ƙawata rahama gaskiya da wannan da yana shan bakar wahala a gurin mata to da dattijo mm-hmm. mijin na wani dattijo ah,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 ake ganin mijina kullum nake ɓoya a gona me ya faru kin san shi ne kawai dai <laughs> na gani ya kamata a ce ana ɓoye shi wannan mijin ba Allah sarki da adan kayan Allah ba komai komai dai nisan jifa kasa zai faɗo kuma dama an ce rabon kwaɗo bai hawa sama gashi dai da abin da aka yi ɗin hakan dai gashi bai hana ya tabbatar da ni da ke ba gashi a guri ɗaya kuma akan abin da dai ake ta mana tarnaƙin a kansa kuma wato hmm, ko kin san duka wahalhalun ma da na sha da suka yi ta cilla na anan da nan shi ɗin dai shi ne neman aikin da na je na sha wahala ashe kenan dama akwai magargashiya suna sana suka yi min haka to alhamdulillah ni dai wannan duka ya zamanto min darasi ga rayuwata kuma insha Allah yanzu dai abu na gaba zan kokari na tuntubi iyalaina domin su ma ya zamanto na ba su haƙƙin su mu samu maslaha mu da su kana daga baya na zo a yi wannan magana amma amincewa dai kana amince ɗari bisa ɗari insha Allah Allah ya samu dace